وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا kuma ba na zaton alkiyama za ta tsaya kawai dai rayuwar nan ce za ta zarci kai idan ma har alkiyamar za ta tsaya kuma an tayar da ni aka mayar da ni zuwa wajen mahalicci na to wallahi tabbas zan samu abin da zan zauna a ciki wanda ya fi wannan gonar saboda kasancewa ta mawadaci a duniya yana nufin haka zan zama mawadaci bayan an yi tashin alkiyama